yadda za ku duba ko kun yi nasarar samun tallafin nasan non interest loan jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka hikima tv idan wannan shine zuwan ka na farko muna roƙon ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙarfa sanarwa kada ka manta kai like na wannan bidiyo mun gode kamar yadda kuka ji na faɗa yadda za ku duba ko kun yi nasarar samun tallafin bashi wato san non interest loan kamar yadda aka sani wannan tallafi tallafi ne da gwamnatin tarayya ta shirya shi ƙarƙashin bankin Nasal wanda suke bayar da bashi marar kuɗin ruwa wanda mutane da dama sun cike wasu daga ciki sun samu wasu kuma har yanzu ba samu ba to don kana daga cikin wanda ba samu ba to yanzu ga hanyar da zaka bi domin ka duba ka gani ko ka yi nasarar samu da haka link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo wato description na wannan bidiyo da kun danna link ɗin tare zai kawo ku wannan shafin da kuke gani to sai ku yi ƙasa kamar yadda kuke gani haka sai ku yi ƙasa ku ƙasa sai ku shiga nan da aka rubuta shigo nan domin dubawa sai ku danna nan wurin kenan da kun danna za ku ɗan jira kaɗan daga nan zai buɗe ya kawo ku wani shafi na daban da haka yanzu za mu ɗan jira domin ya buɗe yawwa yanzu gashi nan ya buɗe kamar yadda kuke gani to sai ku yi ƙasa sai ku yi ƙasa ku yi ƙasa dai can sai ku shiga inda aka rubuta check na sallan nan kenan sai ku danna wurin to da kun danna za ku ɗan jira shi kaɗan shi ma to daga nan ne za ku ga shafin ya kawo muku wannan shafin da kuke gani to sai ku ɗan jira ta dan kammala buɗewa da haka yanzu za mu ɗan bata lokaci domin ta buɗe shafin yawwa to yanzu kamar yadda kuke gani haka yana ƙoƙarin buɗewa da haka muna ɗan jira har ya ga buɗewa to da ya buɗe sai kawo muku nan yadda kuke gani da haka abin da ku yi anan ne. sai ku shiga nan da aka rubuta select loan type sai ku danna wurin da kun danna zai kawo muku loan guda uku sai ku zaɓa akwai household akwai kuma SME SME akwai kuma Agnes to sai ku zaɓa wanne daga ciki kuka nema na san yawanci an fi zaɓar an fi cike wannan household ɗin to sai ku danna shi da kun danna sai ku zo nan inda aka rubuta reference number ai eh, ku shigar da reference number reference number shine wannan nambobi wanda suke barawa yayin da ka zo register na wannan tallafi na na sallau na san na muku bayanin ta a baya da fatan kowa yana da tasa to sai ku shigar da ita anan da kun shigar sai kai ku danna submit to da kun yi submit nan take za ku ga tayi login tayi login wanda daga nan za ta buɗe anan ne za ku ga sakon kun yi nasarar samu ko kuma dai akasin haka to da fatan an fahimta kada a manta link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo description na gode Allah ya ba mu sa Allah ya samu dace